kasar na shida ko wannan shine kasar na shida daga cikin jiran giyan ainihin wato karatutukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda ainihin muka sanya wa alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji wadda idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna tattauna ainihin bayanai ne dangane da abin da ya shafi shimfiɗar tafsirin da za mu fara insha Allahu ta'ala a bana. amma da yake tafsirin namu zai ɗauki wani salo ne wanda galibi ba a saba jin shi ba shi yasa muke shimfiɗa ƙa'idoji da kuma tsare-tsaren da muke nufin mu gabatar da ainihin tafsirin a kansu in jama'a ba su manta ba har wa yau muka ce hanyoyi mafi dacewa wajen gabatar da tafsirin alkur'ani shine a ɗauki alkur'ani a fassara alkur'ani da junan shi sannan a ɗauko sunna ingantacciya ta annabi sallallahu alaihi wa sallama a fassara alkur'ani da ita har wa yau a ɗauko zantuttuka daga cikin fassarorin da malaman farko cikin sahabbai suka yi wa ainihin alkur'ani to anan akwai hamzari ba gudu ba a cikin littafin iqtida'u siratul mustaqim mukhalafat ashabil jahim shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani yace tunda dai har ana kafa hujja da zantuttukan sahabbai a wajen fassara alkur'ani da kuma hukunce-hukuncen fiƙihu da makamantansu to ya zama wajibi kenan a rinka bincike ana tacewa ana tabbatar da ingantattu da waɗanda ba su inganta ba kafin a kafa hujja da su wannan ke nuna mana ashe kamar yadda muke cewa ba za a ɗauki hadisi marfu'i wato magana annabi sallallahu alaihi wa sallama ko wata fatawa da ta zo daga gare shi ba sai wadda ta inganta hakanan duk abin da ya zo daga sahabbai ma sai wanda ya inganta wanda duk bai inganta ba ba za a yi hujja da shi ba domin in ba haka ba a nan kuma za a samar da wata tufka da warwara domin kamar yadda ake ruwaito maganganu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama malamai su bincika sai su ce waɗannan ba su inganta ba saboda ba su cika ka'idoji na ilimi ba haka aka ruwaito daga sahabbai irinsu abdullahi ɗan abbas da abdullahi ibn mas'udin da ainihin ubayyu ɗan ka'ab da aliyu dan abi talib da usman ɗan affan da makamantansu dangane da abin da ya shafi fassara ta Alƙur'ani, sai ya zama wasu abubuwan sun inganta wasu kuma ba su inganta ba muka ji cewa idan har aka bincika ba a samu fassara daga waɗannan matakai guda uku ba wadda za ta taimaka domin fassara ayar da ake ƙoƙarin fitar da ma'anarta sai a tsallaka zuwa ga tabi'ai tabi'ai sun shigo cikin zamanin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa zamanin alheri ne kuma malaman malaman alheri ne domin su ne ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne ainihin sahabbai a jiya ne nake muku alkawari cewa insha Allah akwai darasi na musamman da zan zo in yi mana bayani dangane da madarisu sahaba at-tafsiriyya makarantun sahabbai na tafsirin alqur'ani makarantar ubayyu ɗan ka'ab makarantar abdullahi ɗan mas'ud makarantar abdullahi ɗan abbasin allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda da makamantansu yaya waɗannan makarantu suka juye suka karkasu a ƙasashen makka da basra da kufa da madina har kuma ainihin al'amarinsu ya watsu zuwa ga duniyar ilimi wanda ya zama alheri mai ɗimbin yawa to za mu yi magana dangane da wannan insha Allahu ta'ala sannan muka ce ƙarshen tika-tika tik shi dai alƙur'ani dama Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna mun saukar da alƙur'ani ne da harshen larabci don ku fahimce shi wannan aya tana nuna mana tamkar inda ba da larabci aka saukar da alƙur'ani ba ma ba ma za a fahimce shi ba wannan magana ita ce gaskiya wadda dukkanin malamai suke a kai domin wani saƙo ne mai girma wanda babu wani harshe da zai iya ɗaukan shi ya bayyana shi daga Allah in ba harshen larabci ba amma shi larabci kamar yadda aka san kowane yare ne yana ta tatsawuri yana juyawa da gwargwadon ɗayan abubuwa guda biyu shigowar waɗanda ba 'yan asalin yaren ba da kuma daɗewar zamani yanzu ɗauki misali ga harshen hausa irin wannan hausar da nake yi ba irin ta ce kakanninmu hausawa suka yi a shekaru ɗari da makamantansu da baya can ba hausa ta ta samu ainihin juyin juya hali ba don komi ba saboda na farko ko dai ya zama asali ni din ba bahaushe ba ne ko kuma asali ni din bahaushe ne amma kuma wasu ƙabilu da ba hausawa ba sun shigo mini sakamakon haka hausatawa wasu abubuwa sun shigo sun nakasa sannan abu na biyu tsawon zamani yana sa wasu kalmomi su sullube yanzu kar ku manta yau kwana biyu kenan ko uku aka nemi kalmar ɗalibi a majalisin nan namu ga su mafi yawanci hausawa ne da ƙyar aka samu wani bahaushe ya duba tsohon shinari da ya gada wurin kakannin shi sannan aka gano cewa abin da ake nufi da ɗalibi student shine mai shine titibiri mun fahimci wannan da ƙyar aka samu wani ya je duba dictionary ɗin kakan shi ya gano haka amma kusan kowa kasa ganiya domin mai bahaushe sai ya ce almajiri almajiri shine pupil to wannan turanci ne ne wannan larabci ne don almajiri almuhajir ne pupil kuma turanci ne to mecece kalmar da hausa ita ce ƙolo to sannan sai a ce talib sai kuma a ce student wannan turanci ne wannan larabci ne to da hausa fa shine titibiri to sannan sai a ce gardi to waye gardi shine graduate kaga kalmomin ma akwai coherence akwai ainihin alaka da kamar suna tafiya akwai insijami a tsakaninsu idan kun fahimci wannan da kyau a hausa kenan yanzu 'yan mata nawa ne suka san adiko 'yan kaɗan ne 'yan mata nawa ne suka san fatari 'yan kaɗan ne menene adiko shine ɗan kwali ɗan kwali ba hausa ba ce fatala ba hausa ba ce domin fatala larabci ce fatala larabci ce eh, adiko kuma adiko kuma um, ɗan ɗan kwali kuma kalima ce murakkaba kwali ake naɗewa a jikin shi lokacin da bature ya zo da shi a sa a laida shine ake cewa ɗan kwali kamar yadda ake cewa ɗan kunne dan kunna ba asali shine sunan shi ba akwai abin da yake shine sunan shi menene sunan shi yari kaji wani ma duba dictionary din kakan shi ina fata an gane <laughs> ina fatan kun gane idan ya zama mu kenan Hausawa jama'a waɗanda duka duka yawan mu in aka dube mu a duniya da yawan kasashen mu bai kai ɗaya bisa ainihin bai kai rabin kasashen larabawa da yawan larabawa ba bai kai dadewa da makamantansu na laraba in ya zama mu kanmu yanzu kalmomi da yawa sun sullube mana ina kuma ga laraba waɗanda kusan duk ƙabilun duniya sun je sun shige su ina kuma ga laraba waɗanda littafin ya daɗe da saukarwa shi yasa abin mamaki hatta larabawan da ƙur'anin ya sauka a tsakiyar garinsu a yau ana karanta littafin ba sa fahimtar shi mutanen garin makka da za ka je anguwar jurhum nan ce asalin anguwar da ismail ya zauna dab da ka'aba da shi da mahaifiyar shi jurhum street sunan wurin ma layin jurhamawa su ne asalin larabawa 'yan asali mutanen ƙasar yaman da suka zo suka zauna ga su ga makwabciyarsu ita ce uwar ismail allah ya ƙara musu aminci gaba ɗaya da za ka je cikinsu yanzu kana karanta alkur'ani duk wanda ka ga ya fahimci karatun sai in yayi makaranta kuma makarantar ma galibi sai in yayi abin da yake mafi karancin digiri ɗaya dan ya gama secondary school galibi in ka zo ka nemi shi larabci sai ma ya kyalkyale maka da dariya kamar ma baya fahimtar me kake cewa kamar ka zo mishi da wani yare ne idan kun fahimci wannan ashe kenan lallai in ana so a fahimci qur'ani sai an yi me sai an koma asali an koyi lugatul qur'an sai an koyi irin larabcin da alqur'ani ya sauka da shi to wannan larabcin kuma galibi yau a makarantu ba shine ake koyarwa ba ashe in kun gane wannan hatta larabcin da muke cewa a koya in dai makasudi shine a koyi larabcin da za a fassara alqur'ani da hadisi da shi to shi kuma wannan larabcin na musamman ne to a ƙarƙashin wannan jama'a ahlus sunna suna buƙatar su samar da makarantu na musamman ba don kuma ba domin karantar da larabci irin na alkur'ani ina fatar mun gane wannan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka malamai suka ce duk in ka kasa matakai huɗu din nan to za ka iya tsallakowa mataki na biyar shine za ka iya komawa ka fassara alkur'ani da asalin shi shine me shine larabci amma ita wannan fassara da za ka yi da asali kuma za mu zo mu kawo wasu ƙa'idoji ba da jima wannan ba waɗanda za su taimake ka don kuma kar ka sakawwa larabci ɗin talala a nan ma kuma sai ka tafi ka gangara zuwa ga ramin da ba za ka iya fitowa ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a jiya sai na ɗauko mana wata matsala mai matuƙar muhimmanci akan cewa idan har kana neman ingantacciyar fassara aka ce ka tsaya ga tsarin salaf tsarin salaf din shine fassara alqur'ani da qur'ani ko fassara alqur'ani da hadisi ko fassara alqur'ani da ita maganga da fassarori na su malaman salaf din to mun kawo muhimmancin haka kuma mun kawo su kansu salaf din da kansu suna taka tsantsan dan haka kai ma sai ka rinka taka tsantsan to amma wani hadari ke biyo baya dangane da fassara alkur'ani da irin taka fahimtar ko da ƙarfin larabcinka ko da tunanin ƙwaƙwalwarka ko da ra'ayin ƙungiyarka ko mazhabinka shine a jiya muka fara karantowa a inda muka ji manya-manyan malamai irin su shekul islam ibn taimiya idda suka nuna ainihin haɗurran irin wannan abun. cewa mutanen da suka fara yin haka a duniya su ne khawarij da suka ɗibi ayoyin alkur'ani da allah ya saukar da su a zamanin annabi da sahabbai sai suka rinka ɗibo ayoyin da suka sauka akan kafirai sai suka rinka labta su akan sahabbai cewa sahabbai sun kafirta don haka suka kafirta sayyidina Usman Allah ya kara mishi yarda suka kafirta sayyidina Ali Allah ya kara mishi yarda sayyidina Muawiya ma suka kafirta shi suka kafirta kowa cikin sahabbai to ba nan ba sai kuma suka ce jinin su ya halatta don haka sai aka yi rabon kwangilar zuwa kashe su aka turo wannan zindiki ya zo ya kashe saidina ali allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda shi kuma allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mishi da la'anar shi a cikin wutar jahimu aka tura wancan ya tafi wurin mu'awiya bai samu dama ba shi kuma ya samu ya raunata mu'awiya ya bugi 'ya'yan marinan shi daga nan mu'awiya bai sake haihuwa ba har aka tura wannan zuwa ga amr as ya tafi masallacin da amr as yake limancin sallah asuba ya je zindima wa limamin wuka ashe a wannan rana ba a ibn al bane ya ɗaga wukai yana kuwa yana cewa yayi nasara sai a ibn ya ji shi ya ce sai dai kuma ka kuskura wanda ka haro haka suka yi wannan ainihin watan da sahabban manzo Allah cewa tun da sun kafirta duk bi su ɗaiɗai kun rurukan da suke aje a kashe su kuma suka yi wannan plan ɗin a cikin mako guda ina fatar an gane me yasa saboda su sahabbai suna kan fassara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ko waɗannan karnukan bana ne sai suka taso a bana suka iya nasu tafsirin kuma suka ce ba wanda ya iya cikin sahabbai kuma dole kowa cikin sahabbai ya bar tashi fassarar ya dawo kan tasu ina zai yi haka kai da kai karatu hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani kare karan wutar jahannama wanda bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ba dan kawai yana karanta alqur'ani da fatar bakin shi karatun da bai wuce ainihin cikin zuciyar shi ba yace sai kai ka bar fassara da manzon Allah ya dora ka ka dawo ka kama tashi in ba haka ba ka kafirta kuma jinin ka ya halatta ba extension kuma zai tashi ya kashe ka waɗannan su ne khawarij na daga cikin dameji kenan da haɗarin da fassara take jawowa in ba ta salaf ba ita ce kafirtar da dukkan musulmi baki ɗaya da kuma halattar da jininsu da kuma tashi a aikace domin zartar musu da wannan hukunci haɗari na farko kenan abu na gaba sai malam ya ce wal'iradu والإعراض عن منهج الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح يؤدي بلا شك إلى التخبط في فهم النصوص Kaucewa game da tafarkin sahabbai da kuma malaman salaf wato tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa babu shakka yana kaiwa zuwa ga gargada wajen fahimtar nasoshi yana kaiwa wajen tufka da warwara wajen fahimtar nasoshi yana kai mutum zuwa ga faɗi tashi ya yi magana nan gobe kuma ya faɗi wata akasinta a cikin kuma maudu'i guda duk wannan yana ɗaya daga cikin haɗurran da ke biyo bayan kaucewa fassarar magabata wa hajru maqasidiha da kuma ƙauracewa asalin makasudin da nassoshin yake nufi nassi zai zo ga abin da yake nufi kai kuma sai ka zo sai ka abin nan misali ya zo cikin tafsirin ibnu jarir na tabari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wani ya zo ya samu sayyidina ali shi ma khawarije ne yace idan abin da Allah yake faɗe gaskiya ne a bisa irin fassarar da kuke mana ku sahabbai cewa walan ya Allahu lil kafirina a alal na sabila faufau Allah ba zai ba da nasara ga kafirai ba akan ainihin muminai idan wannan maganar gaskiya ce ya ake yi kafirai suke yaƙin musulmi kuma su yi nasara a kansu ji abin da ya kawo sayyidina ali sai sayyidina ali ya ce a'a ai ita ayar ba abin da take nufi ba kenan sai ce karanto abin da ke kafinta da karanto abin da yake bayanta zai fassara maka cewa ayar tana magana ne akan ranar alkiyama ba a nan duniya ba za mu zo mu tattauna waɗannan misalan kaɗan-kaɗan insha Allahu ta'ala in lokaci ya bayu a yau ashe wannan yake nunawa abin da ita ayar take nufi ma sai ka kasa gano ma'anar shi saboda mai saboda ka cewa shiryarsu wa dala'iliha da kuma menene ayar take so ta nuna maka duk sai ka kauce sai ka bauɗe ka yi dawa a halin ita kuma ayar tana nan a cikin gari qala ibn taymiya shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn taymiya al-harrani Allah ya gafarta mishi yace وقد عدلت المرجئة في هذا العصر عن sahaba wa والسنة lahum bi ihsanin. Murji'awa mun yi bayani a kansu. wasu mutane ne saboda sassauci da gudun zafafawa har suka lalace daga fahimta ta gari game da alkur'ani da sunna har suka kai suna cewa al'insanu karish la taqata lahu fil ma'asiya wa filitti ba. suka ce ya dan adam ba a bakin komi yake ba kamar gashi ne yake yawo a iska yayi iya da kanshi in ya sha giya to me laifin shi kaddara ce ta hau shi. in ya je zina ya yi iya da kanshi kaddara ce ta haukan shi. Don haka su suka ce duk abin da musulmi ya aikata ko ma menene to dai Allah ba zai azabtar da shi ba zai shiga cikin rahama Allah saboda ai yayi iya da kanshi wannan sassauci ne yawa kamar yadda khawarija su kuma da zafi ya yawa sai suka ce duk saban da kai gaba ɗaya ka kafirta kuma in ka shiga wuta zaka dawwama akai Allah madaukakin sarki ya kiyaye shine sai malam yake cewa wa atamadu ala ra'ayihim sai suka rinka dogaro akan ra'ayoyinsu wa alama ta awwaluhu da kuma irin yadda suke karkatar da fassarori na alqur'ani da hujjar me malam yace bi fahimin min al-lugha sai su ce ai ga abin da suka fahimta na lugha ba abin da ya shafe su in sun jawo aya su binciki wace aya za ta taimaka a gano ma'anarta wani hadisi ne wace fassara cikin fassara magabata sai su ce ai a wannan kalmar ma'anarta kaza misali ar-rahmanu alal arshi Sawa. madadin su dubi akwai wasu ayoyi da za su taimaka a gane ma'anar kalmar istawa na'am akwai akwai wasu hadisai na'am akwai akwai fassarori daga sahabbai da tabi'ai na'am akwai da suka tashi kawai sai suka ce ai istawa din nan ta istaula mamayewa a ƙarƙashin hakan nan da nan sai suka kawo istaula bishirun alal iraki kaza kaza sai suka yi ta kawo wake-waken larabawa na shirme sun bar fassarar da alƙur'ani ya yi wa junan shi sun bar ta manzon Allah wanda aka saukarwa da alƙur'ani wanda Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin ma nuzila ilayhim an saukar da alkur'ani ne don annabi ya zauna yi wa jama'a bayani ya musu fassara suka tsallake bayanin nashi suka tsallake bayanin sahabbai suka tsallake na tabi'ai sai suka gangara zuwa ga lughal arabiya al-mukassara wadda ta faru a bayan ma lugar ta riga ta rikice ta samu matsala kawai sai suka gini akan haka don haka da sun zo ma'anar istawa sai su ce ma'anarta istaula kawai ma'anarta Allah ya mamaye sararin samaniya ne ba wai ana nufin Allah ya daidaitu ba menene ya ja musu haka sun kauce daga shiriyar Allah da annabi da sahabbai a wajen fassara ire-iren waɗannan ayoyi ɗin da hujjar lugha sannan wa hadhihi tariqatu ahlil bid'a mala ya ce wannan ita ce hanyar 'yan bidi'a gaba ɗayansu da 'yan shi'a da masu ɗarikun sufaye da masu bin murji'anci da hawarijawa da duk wani wanda ya sauka daga tafarkin sunna wannan ita ce hanyar su gaba ɗaya domin da masu 'yan bidi'a asali uwarsu ɗaya uba ne kowa da nashi wani sai ya zama zai bullo ne a zagin sahabbai shine ɗan shi'a wani zai bullo ne a zagin ahlul baiti shine nasibi wani zai bullo ne akan kafirta sahabban baki ɗaya da ahlul baitin baki ɗaya da halatta jinin su baki ɗaya wannan shine khawariji wani kuma zai fito ne akan zargin cewa hanyarsu. tana da kunci in ana son sharhi a biyo hanyar waɗanda suka zo bayan bayansu, waɗannan su ne jahamawa su kuma to mafi yawancin masu bin ɗariƙun sufaye a nan su kuma ta ƙare musu in suka zo sai su ce na'am su ba su da wata suka da za su ce wa sahabbai ko tabi'ai sai dai fariƙatu salaf adyaq sai su ce hanyar magabata tana da kunci ne wa fariƙatu salafi abyan sai su ce ita kuwa hanyar ainihin khalaf hanyar waɗanda suka biyo baya ita ta fi bayanai su kuma bayani suke so ko da bayanin zai kai ga rudani su dai bayani suke so don haka masu ɗari kunnan suka bi suka kawo rudani a cikin addini sai mutum ya yi mummunar kalma in ka ce wannan bata dace ba sai ce wannan ilmul baɗini ne sai ce da Allah da manzan Allah da faforoma duk ɗaya ne in ka ce a uzu billahi sai ce to saurara ai ilmul baɗini ne baka sani ba waye yayi manzan Allah sai ka ce Allah wane ne yayi fafaroma eh, sai ce ah, sai ka Allah sai ce to ba gashi ba ha an fito maka da abu yanzu ka yadda kai a dubi shehinka a ce da shehinka da fafiroma ɗaya ne kafin a yi maka sharhi ba ka yi kukan kura ba ka ce za ka yi shahada ko ba haka ba ne ba daidai ba ne kalma ba ta da ladabi karka yi ta yaushe za ka buɗe baki ka ce salatul fati ta fi alƙur'ani so dubu shida a ce a uzu billahi sai ka ce to saurara ai misali wannan ƙur'ani da kake ganin shi ɗirkeke da wannan salatul fati da kake ganin ta yar mitsila ai kama kwalba ce ta turare da garuwar ruwa wannan kwalbar ruwa garuwar turare ga ta nan ɗirkekiya amma naira talatin ce garuwar ruwa garwar ruwa ga ta ɗirkekiya amma naira talatin ce amma wannan turare ɗan mitsili naira dubu biyu don haka ba gashi ba ɗan mitsilin ya fi wannan ɗirkekiyar don haka wai ‘yar wannan salatul fatin ita ma ta fi wannan ɗirkeken ƙur'ani abin da yake so ya ce maka kenan waɗannan abubuwan dole ne ku janye su in kuna son a daina muku naƙadi kuna jin zafin ane muku naƙadi ana cewa ku 'yan bidi'a ne kun yi shirka kun kawo fitina kun wargaza kan musulmi kun ce kaza kun ce kaza kullum kuma kuka tashi sai ku kafa la ilaha illallah sai ku fake sai ku ce mu la ilaha illallah muka ce aka kafirta mu babu wanda ya taba kafirta ku don kun ce la ilaha illallah ba wanda ya taba ce muku 'yan bidi'a don kun ce la ilaha illallah bayan kun faɗi la ilaha illallah ne sai kuma kuka dawo kuka ce amma fa salatul fatita ta fi alqur'ani alkur'ani so dubu shida sai muka ce hazihi kalimatul kufri wal ilhad wannan kalmar kafirci ce don haka ku janye ta ku tsaya ala ilaha illallahu, ku gani ba wanda zai zage ku ba wanda zai ce kun kafirta ba wanda zai ce muku kun yarda ba wanda zai ce kada a bi ku sallah ko mun fahimci wannan da kyau saboda haka fitinar mu da ku ba la ilaha illallah bace ba salatin annabi bane ba hailala bace ba zikiri bane fitinan mu da ku ita ce ƙarya ce kuka kuka dora akan qur'ani kuka yi ƙarya kuka dora akan salatin manzon Allah kuka ƙarya kuka dora akan waliyya na gaskiya wannan ita ce fitinar dan haka ku janya waɗannan abubuwan waɗanda suke akwai rikici a cikin su ku tsaya akan qur'ani ka buɗe baki ka ce duk duniya babu littafin da ya fi alkur'ani ka koma ka kwantawa zai maka raddi ka ce duk duniya babu mutumin da ya fi manzan Allah ka koma ka ja matashin kai ka kwanta ka ce salatin manzan Allah shi ne kaɗai gaskiya duk wani salati a aje shi gefe guda ba wanda zai maka raddi to amma ka je ka kwaso hayaniya kuma ka ce a zauna lafiya a zo a haɗa kai ba zai yiwu a haɗa kai da kai a liba cikin bargo guda ba bayan kana nan naɗa da bom. da aka ce zai tashi karfe biyun dare kafin sahur waye zai dai shiga wannan shahada babu babu Allah ya kyauta dan haka jama'ar musulmi kun ji mala yace wa hadhihi tariqatu ahli al-bid'a wannan ita ce hanyar yan bid'a ولهذا كان الإمام أحمد يقول دن هكا إمام أحمد يكي تشيوا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس mafi yawancin abin da ke jawo mutane kurakurai shine su ce za su yi kokarin karkatar da ma'ana aya kaza ko kuma ga inda magana take sambel sai kuma su ce za a yi wani kiyasi a tsaya akan nassi ba rikici a tsaya akan fassara mai kyau ba kwana shi kenan to amma sai mutum ya ce a'a abin sai ya karkatar da shi to dole sai a fara rikici ka je ka rubuta abcd sai kuma ka sa z daga d din nan kaga za ku zauna lafiya da yan nazari kafin a kai ga profesa na turanci a b c d z e f g h k y j w y x ka hargitsa haka za ku zauna lafiya ba za ku zauna lafiya da su ba sannan ka shigo cikin anguwarku don Allah ka sawo doguwar rigarka ta ƙasa wandon ka ka sawo shi ta sama takalman ka ka soko su a ka hulaka ka tako ta a ƙafa ka to kana kwambo a matsayinka na shehi da carbinka a wuya me za a ce shehi ko taɓaɓɓe taɓaɓɓe amma duk abin da ake sawa ka sa amma ka canza ne don haka ka nemi me ka jawo hankalin mutane musamman yara marasa aikin yi don haka ya kamata i wannan magana da gaske nake haka wannan hayaniyar da suke yi masu tafsiri marasa tafsiri mai alƙibla suke tsayawa suke kula su abin da nake nufi kenan can wancan irin mahaukacin da yake cewa shi shehi ne ai kaga sai marasa aikin yi ku manyan ustazai kuna hadda za ku bi shi ne amma yara za su bi shi hakanan ƙwararrun malamai na tafsiri ba sa ta'arruzi ga cewa ire-iren waɗannan su tsaya su kula su sai su tsaya su karantar da tafsiri don haka abin da muke cewa yayin da jama'atu nasrul islam ta kira taron malamai gaba ɗaya yan izala izala na jos da na kaduna ahli sunna ahli sunna da waɗanda ke cikin ƙungiya da waɗanda ba sa cikin ƙungiya ta sake kiran hatta duk wasu ma waɗanda ba su da alaƙa da su cewa kansu sunna ko ɗariƙa ko me ba ta kira ƙadiriya ta kira tijjaniya, duka ta kira tijjaniya da mai sha bakwai da mai sha ɗaya duka aka kira su aka haɗu aka ce abin da ake bukata shine a tsaya a yi tafsiri a bisa manhajiya ta magabata mun zo muku da takarda a nan shehinsu da kanshi ya miƙe ya ce in Allah ya so duk wani abu da ke kawo rikici daga bana ya daina faɗi sai muka ce alhamdulillahi A kenan dama su ne suke yin ko ko ba haka ba su suke yin kuma su ce ba za a ce a buga ta ba kakon haka penariti sai an buga ta <laughs> haka ne ko ba haka ba shine su suke tsogalo matsala kuma su ce kada a taya su ina fata an gane Allah ya kyauta to shine mala yake cewa ولهذا تجد المعتزلة wa وغيرهم min ahlil bid'i yufassiruna alqur'ana bi ra'ayihim yace dan haka sai kaga mu'tazilawa suwaye mu'tazilawa mu'tazilawa sune waɗanda ba ruwan su da hadisi ba ruwan su da hadisi sai su ce qur'ani sai su je suna rudar da mutane da ka taba sai su ce Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minuna yo wani hadisi kuma za a yadda da shi bayan Allah da ayoyin shi waɗannan su ne asalin mu'tazilawa kuma in suka koma sai su tifka da warwara sai gaji sun ce ai gashi a cikin hadisi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan aka kawo muku hadisi ku gwada shi da alqur'ani in ya saba to ku jefar da shi in yayi daidai ku dauka to wannan hadisin kuma da'ifi ne shi yasa babban malami al-imamu jalaluddin suyuti ya littafi ya sa mishi miftahul janna fil ihtijaj bis sunna yace mabudin aljanna to shine kafa hujja da hadisi in kana son ka shiga aljanna sai kana kafa hujja da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun dadewa imamu ahmad yake cewa dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyati lil fata atharu la targhabanna anil hadisi wa ahlihi فالرأي ليل والحديث نهار فلربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار إمام أحمد كينا ya ce madalla da hadisi a matsayin kyakkyawar hanya ta bin addini wadda za ta zama maka lafiyayyen raƙuma da za ta kai ka gidan aljanna lallai ne ba zai yiwu a fahimci alkur'ani ba sai an hada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wani abin sha'awa ko kun san cewa hadisi ne ya fara zuwa kafin alkur'ani ko kun san cewa hadisi ne ma ya ruwaito alkur'ani gaba ɗaya? domin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo sadda ya kai ya komo daga ghar na hira kogon hira labaran da ya bayar kafin ya jawo ayoyi biyar na ikra menene waɗannan labaran hadisi ayoyi biyar ɗin nan na ikra a ina aka ji labarin yadda suka zo to in ka jefa wa hadisi bom to tuni qur'ani ya watse kafin a kai ga labari saboda haka babu yadda za a ce ba za ka yi da hadisi ba waɗannan mu'tazila sai suke gabatar da hankali a kan nasu. Don haka duk abin da ba su samu a Kur'ani ba sai su ce a'a to shi ke don wannan abin ba za su yi shi ba Don haka matansu suna jinin haila suna sallah ga su a nan Kaduna Usman ɗan gungun wanda yake ɗaya daga cikin manyan malaman ƙungiyar Izala ne a da ya ridda daga sunna ya je shiga cikin wannan tafiya kuma ba don komi ba kawai shegantaka ce fa ya ce kawai tun da an ɓata mishi rai ya ce shi kuma sai ya rama ma'ana yanzu da Allah ike madadin waɗanda suka ɓata mishi rai ya je ya rama a wurinsu su dan bako su kokowa ko yaya ne sai ya ce ai tun da dai da hadisai suke aiki to zai kawo ƙungiyar da ma ba ta yadda da hadisan ba ya ku 'yan Najeriya duk wata ƙungiya da take rayuwa a Najeriya ne ko a nan Allah maɗaukakin sarki ya mana baiwa game da masaniya a kanta ya rage sai in munasaba ce bata kai ba za mu muku bayani a kai yanzu shegantakar nan duk da ɗan gungun yake yana raba 'ya'yan mutane da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ku je Kaduna ku ga kuma inda ya zuba 'ya'yan shi makarantun Islamiyya makarantun ɗalibanmu na salafiya ya zuba don 'ya'yan shi su koyi hadisin ma da kyau amma nan kuma ya tara 'ya'yan jama'a yana karyata musu amma 'ya'yan shi kowanne ya zama salafi 'yan mata duk sun zama salafi ya saka su ana koya musu qur'ani da hadisi nan kuma yana tara mutane ana yi qur'ani da hadisi dariya ana wa hadisi dariya saboda me saboda kadai wai an an kore shi daga kungiyar da ake aiki da hadisi dan haka kuma hadisi ƙarya ne to duk irin irin waɗannan fitintunu suna nan jibji a Najeriya kowace dai kawai lokacin tashin ta ne bai ba to waɗannan sune ne mu'tazilawa ba sa karanta tahiya a sallah in ka tambaye sai ce saboda babu tahiya a cikin sallah to shine sai aka samu kuma aqidar su plus daga cikinsu su din sai wasu suka yi zarbabiya abubuwa da yawa ma waɗanda waɗancan din ba sa yi su kuma sai suka dawo suna yin su ko abubuwa da yawa da waɗancan ba sa yi su kuma suka zarce su akai suna nan su kuma su ma suna nan sun fito kyankyasar waɗannan ne a Kaduna su sallah a tsaye ma suke gaba ɗaya babu ruku'u da sujuda ƙur'anin nan ma sun ce ƙarya ne ba shine wanda Allah ya aiko annabi ba yau wata biyu da ta wuce shugaban su ma ya ɗauki ƙur'ani ya kutubal da shi ya ce in gaskiya ne ku sa ido ku ga me zai same ni ya tafi abuja ya je har haɗo business ɗin shi ya dawo da kuɗi sai ce kun gani ma inda abin da ne wa Allah laifi ne kun ga ma tukuici da na samu a nan kaduna a nan kaduna kun ga ba ku san da su ba malaman ku na ahlus sunna ba san da su ba sai ran da fitinar su ta taso su ma sai ku ce ai sa albani su dan ragindi ana ana ana cutar wasu masu aiki da qur'ani ba ku sani ba ba ku san da su ba yanzu ne wani yake jin wannan labarin to ku je ku bincika a nasarawa kaduna a nasarawan kaduna ku je ku bincika Allah ya kyauta to shine sai mala yake cewa ire-iren waɗannan yan bid'a sai ka same su suna fassara Alkur'ani bi ra'ayihim wa ma'qulihim da kuma abin da fahimtar su ta basu ta hankalin su wa ma ta'awwaluhu min al-lugha da ta'awilance ta'awilancen su da suke na harshen larabci wa ji tajiduhum dan haka sai ka same su la ya'tamiduna ala ahadithin nabi sallallahu alaihi wa sallam ba sa dogara da hadisan manzon Allah wajen fassara alqur'ani wa sahaba ba sa dogaro da sahabbai wa tabi'ina ba sa dogaro da tabi'ai wa a'immatul muslimina ba sa dogaro da limaman musulmi ba dai ka ji ya ce ibnu kafir ya ce ko ibnu jarir na tabar ya ce ko ya ce jallalain ya ce ko abubakar gumi ya ce ba ka jin su suna faɗin haka sai dai jawo ayar kawai sai ya ce a lugha an ce kaza an ce kaza sai ya kawo ra'ayin shi sai ya soka a ƙarƙashin ayar a ƙarƙashin wannan fala ya atamiduna la ala sunna wala ala ijma'i salafi wa asarihim ba sa dogaro da sunna balle fa su dogara akan haɗuwar da malaman farko suka yi da kuma ainihin hadisai ko kuma fatoyi na malaman farko wa inna ma ya'tamiduna alal aqli wal lugha suna dogaro ne kawai akan mecece me hankalin su ya ba su? menene harshen larabci ya hukunta musu وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة باسا دوغرو أكل na تفسيري waɗanda suke kawo hadisai suna فسراوا ko ayoyi. irin su tafsirin ibn jarir na tabari irin su tafsirin suyuti a durrul mansur da makamantan irin su tafsirin shaukani duk ba sa dogaro akan irin waɗannan wal hadis ba za su jawo aya su ce ga wani hadisi ba cikin sahihul bukhari wanda zai fassara wa asaris salafi ba sa kuma kawo zantutuka da fatoyi na malaman farko wa inna ma ya'tamiduna ala kutubil adab sai dai su rinka kawo littattafai na adab littattafai na arabic literature wa kutubil kalami da littattafai na ainihin ilimin kalam shine ilimi na falsafa wa wada'atiha allati wada'atha ru'usuhum waɗanda manya-manyan shugabanninsu suka rubuta sai malam ya ce wa hadhihi tariqatul malahida aidan har wayo ai wannan hanyar karkatattu ne daga cikin waɗanda ba ma cikin addinin musuluncin suke ba inna ma ya akhuduna ma fi kutubil falsafa kadai suna ɗaukowa ne daga cikin littattafai na filosofi kawai ba abin da ya shafe su daga cikin littattafan sunna a'a sai dai mutum ya je ɗibo abubuwa waɗanda suke Allah maɗaukakin sarki bai yadda da waɗannan a matsayin tsari ba domin waɗannan littattafai jibga jibga da waɗannan ilmomi suna nan a duniya ƙur'ani ya sauka da ya sauka ba ma irin waɗannan ba na Allah ɗin ma irin su taura da injila da ƙur'ani ya zo sai ya ce di ya dakatar da aikinsu kenan ko da yanzu za ka ɗauko tafsirin alkur'ani ne ka ɗauko injila komai nagartatta komai ingancinta ko ka ɗauko attaura ko zabura ka fassara Alƙur'ani da shi sai a ce a'a ka kauce hanya ba ka yi daidai ba ka ɗauko ƙur'ani ka fassara juna da shi ƙur'ani shi ne wanda Allah ya amince da shi mala yake cewa wa kutubil adabi wal lugha da kuma littattafai na literature da kuma na harshen larabci wa amma kutubil qur'ani wal hadisi wal asar fala yaltafituna ilaiha abin duk da ya shafi littattafai na hadisi da littattafan qur'ani da littattafan hadisai da asarai da makamantansu ba sa waiwaye zuwa gare su wannan magana ibnu taymiya ya faɗe ta a cikin littafin shi al-fatawa wato majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na bakwai shafi na ɗari ɗaya da goma sha tara idan ba ku manta ba kamar yadda na faɗa a jiya dukkan jawaban nan na karanto su ne daga cikin littafin manhajul talaqqi wal istidlal baina ahli sunnati wal mubtadi'a tafarkin da ahli sunna suke karban hujja da tafarkin da suke kafawa wani hujja tsakanin ahli sunna yaya suke nasu da yan bid'a yaya suke nasu kun ji mu qur'ani sunna ne ai hujja ce a wurin mu sunna ma haka maganganun salaf hakan nan abubuwan da suka biyo bayan na lugal arabiya ingantacciya su kuma fa suna dogaro ne zuwa ga hankali kai tsaye ko kuma ga lugha din ko kuma su dogara ga fahimtar da waninsu ya dora su a kai Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu wannan maganar kenan idan muka sake komawa jama'a sai mu ga cewa babu shakka dogaro da fassarar malaman farko da kuma dogaro da sunna a wajen gano ma'ana alkur'ani to ya zama daga cikin shi'ar dinmu, ya zama daga cikin alamar mu mu ahlus sunna ku saurari sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda ku ji abin da yake cewa sayyidina Umar yace innahu sayati unasun ya'khudhunakum bi shubuhatil qur'an wasu mutane za su zo nan gaba suna kama ku da shubuhohi na alqur'an sai mutum ya ce ai ga aya ta ce kaza ya jawo nan ya jawo nan ya jawo nan to yaya za a yi da irin irin waɗannan sai ce fahuzuhun bis sunani ko kuma ku rinka bullo musu ta hanyar sunna sadda suka bullo muku ta qur'ani to ku bullo musu ta sunna sai ce fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillahi saboda malaman hadisi su suka fi kowa kuma sanin littafin Allah alqur'ani wannan asari na sayyidina Umar al-Imam darimi da al-Imam Abubakar al-Lalikai a cikin sharhu i'tiqadi usuli aqidati ahli sunna shi ya ruwaito shi da al-Imam Ibn Abdul Barri a cikin littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi wannan magana kenan sannan sai kuma ainihin aka samu wani babban malami mai suna Abu Abul Mudfir as-Sam'ani yake cewa inna umirna bilittiba'i wa nudibna ilayhi mu ahli sunna an umarce mu ne da mu bi hanyar da magabatanmu suka bi sannan an neme mu da mu tsaya akan wannan hanya da farko an nemi tun farko mu bi ta muna kan bi kuma mu tsaya a kanta kan mu sauka daga kai wani hina an liftida'i an hana mu game da kirkiro bidi'a. wa zujirna an hukuma an yi mana tsawa game da duk abin da yake bidi'a ne ko son zuciya wa shi'aru ahli sunna kirarin ahli sunna ko alama ahli sunna ita ce ittiba'uhum li salafi salih biyayyarsu da suke wa magabata mutanen kirki wa tarkuhum kulla ma huwa mubtada mubtada da barin duk wani abu wanda yake kirkiro shi aka yi muhdathun wanda yake sabon abu ne wanda ainihin aka fare shi wannan magana tana nan a cikin littafin alintisaru li ahli alhadisi hadisi ina fatar mun gane ibnu a nan, sai ya ƙarin bayani da cewa wa aslu wuqu'i ahli dhalal fi misli hadha at asalin abin da ya kai batattun yan bid'a ga irin wannan rikici da irin wannan sauya fassarori na alkur'ani shine al-i'radu an fahmi kitabillahi ta'ala kama fahimahu sahaba wa tabiuna sun kauce ne daga hanyar da ainihin wato sahabbai da tabi'ai suka bi suka fahimci ainihin alqur'ani wa mu'aradatu ma dalla alaihi bima yunaqiduhu duk abin da kuma yazo ga abin da qur'ani yake nuni zuwa gare shi sai su zo da wani abu wanda yake warware shi sai su ce wannan abin shine ma'ana alqur'an ma'anar wannan wurin yanzu dan Allah dubi ayar da suke cewa wai qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'una yanzu wannan hatta dilala ta lugha abinda ayar take cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi kace da su falalar Allah da rahama Allah fa bi zalika falyafrahu sai su yi murna da ita wannan falala da rahama Allah dukkan malaman tafsiri ka je ka ɗauki tafsiran nan da zan faɗi ainihin tafsirin al'imamu ibnu jaririn tabari tafsirin al'imamu ibnu kafirin tafsirin al'imamu suyuti duk gaba ɗayan fassarorin da aka kawo daga malaman salaf shine qul bi fadlillahi fadlillahi suka ce al-islam wa bi rahmatihi rahmatullahi suka ce al a wata fassara sai su ce qul bi fadlillahi falalar Allah ita ce shiriyar Allah wa bi rahmatihi rahama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iyakar fassarorin da suka kenan waɗanda kaga ba sa karo da juna to ka ce wa musulmi da qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da musulunci da shiriyar da Allah ya musu daga kafirci fa bizalika falyafrahu sai su yi murna da wannan huwa khairun zuwan alkur'ani da zuwan musulunci da zuwan shirya Allah da zuwan manzan Allah shine ya fi alheri gare su mimma ya ji ma'una fiye da dukiya da 'ya'ya da suke tarawa wannan ita ce fassarar malaman farko to amma a ƙasan nan duk shekara sai mu ji an sabunta wa ayan nan fassara a ce ai waɗannan abubuwan duk in an safo su sai a ce ai abin da ake nufi huwa khairun mimma yajma'una yajma'una din nan sai a ce shine abin da yafi dacewa su yi taro saboda shi wai akan haka to taron maulidi yazo a karkashin wannan ayar to in ka ce na'am shehi a cikin wannan tafsiri ne ka karanta cewa wannan wurin yana nufin taron maulidi yanzu in mun kau da kai game da damejin da yawa lugar larabci ma tukuna domin ya jima'una daban ya jitami'una daban suke tarawa suke taruwa daban abinda Allah ya ce huwa khairun mimma jima'una su yi murna da alkur'ani su yi farin ciki da zuwan musulunci su yi murna da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi farin ciki da shiriyar Allah wannan shi ne alheri fiye da dukiyar da suke tarawa amma sai shehi duk shekara sai ce shi ne ya fi alheri ainihin wato fiye da wato shine mafi alherin da za su yi wa taro na maulidi saboda shi shi in dai wancan kwamiti na tafsiri ya doge duk irin waɗannan fassarori duk wanda ya sai an ce je zauna ya kawo malamai hujja eh abin da ya kamata kenan ya je ya zauna ya kawo malamai hujja ina wannan fassara ina ya samota in ya ce shi da kanshi ne ya fassara sai a ce ba a buƙatar ka. dukkanmu mun yi ijima'i akan cewa a bi fassarar malaman farko don haka wannan fassarar yanzu taka ce kai ku yanzu ba ma na farko ba ba na ƙarshe ba kai sunanka kutal kutal ina fata an gane Allah ya kyauta to wannan kenan sai malai yake cewa asalin abin da ya ja musu wannan rikicin kenan shine suna fassara alqur'ani ne ba da fahimtar sahabbai da tabi'ai ba sannan da karo da duk abin da zai warware musu fassarar duk abin da zai warware musu wannan fassarar da suka yi jama'a in hadisi ne sai su ce bai inganta ba in aya ce sai su ce an shafe ta sun iya handilin duk wata aya ko hadisi roughly or not roughly duk abin da ya saba wa abin da suka kwana a kai sai su ce wannan kaza ne sai su make shi sai su kwana akan abin su mana yake cewa wa hadha huwa min a'zami al lillahi wa li rasulihi wannan ita ce asalin mafi girman saba wa Allah da manzon Allah lakin ala wajihin nifaq sai dai ta hanyar munafunci shine mutum ya kudurce saɓanin musulunci kuma yana bayyana musulunci wal sannan kuma da yaudaran musulmi yana cewa yana fassara musu alkur'ani nan ku yana fassara musu ra'ayin shi ne in the name of the quranic interpretation or translation Allah ya kiyaye wannan magana tana nan a cikin littafin ibnu taymiya mai suna dar'u ta'arudul aqli wan naqli a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da tamanin da uku Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa waɗannan kusa-kusa ne da ƙarshen wannan muƙaddima tawa wadda har yanzu fa rabi ne na ɓangaren muƙaddima domin muƙaddimar na raba ta ne zan yi magana akan ilimin usulin tafsir shine the methodology of the tafsir what is the proper way in conducting the tafsir to usulin tafsir don haka mai yiwuwa abubuwan da zan yi zuwa nan da mako mai zuwa shine zan kammala ɓangare na farko na magana akan usulul tafsir to sannan sai me zan zo in yi magana kuma insha Allah ta'ala akan ulumul qur'an ilmomin alqur'ani su kuma sun sha bamban da usulul tafsir domin su ilmomi ne game da tarihin saukar alqur'ani tattara alqur'ani rubuta alqur'ani buga alqur'ani hukunce hukuncen da suka shafi alqur'ani misali wannan qur'ani ne wannan bulogul maram ne ina hukuncin ka ɗauki bulogul maram ka dora akan qur'ani ina hukuncin shi qur'anin ka tashi aje shi madadin suratul nasi ta zama a ƙasa Baƙara ta zama a sama da fatiha sai ka juya ina hukuncin ka ɗauki alkur'ani babu tsarki ina hukuncin ka zo za yi sallah ainihin ka buɗe alkur'ani ina hukuncin ɗige-ɗige da ake wa alkur'ani da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan mana ina hukuncin ka mai da alkur'ani ya zama maka shine ringing tone a cikin gsm ko kuma ya zama ainihin shine windows tone ɗinka na ainihin abin nan microsoft ko makamantan haka ma'ana kwamfutar ka za ta tashi sai ta tashi da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ta zo kwanciya kuma sai ta kwanta da sadaqallahu azim ko kuma alhamdulillahi rabbil alamina waɗannan abubuwan ka tattara su sune jimillar su ake kira ulumul qur'an za mu ainihin zo mu haskaka wa musulmi akan wannan to sa'an nan sai mu ce to za a fara tafsirin alkur'ani a bisa waɗannan tsare-tsaren da muka faɗi ina fata an gane saboda haka kamar yadda ainihin wani cikin malaman farko ke cewa kar ya zama manufarka game da ainihin sura shine akhir sura da ka fara koyan farko sai ka ce yaushe ne ma zan sauke yaushe ne zan sauke sai ce wannan na daga cikin khida'a tana daga cikin yaudara da rudi a cikin karatu abin da kake marmaza shine ka iya abin da ya dace ka iya ba wai ka sauka ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu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 to sai a ce wannan fassarar taka ta saba wa alqur'ani ba a buƙatar ta da zaka ce ka gano cewa ma'anar sallah a cikin alqur'ani ana nufin cewa ai kai addu'a to waɗannan fassarorin da na kawo misali a kansu su ne ake kira tafsirul batiniya tafsirul batiniya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 to a nan ne malamai suka dage wajen rubutu dangane da littattafai akan sababin nuzul shi kanshi al-imam suyuti ya rubuta asbabin nuzul al wahidi ya rubuta sababin nuzul al-imam ibn Hazmin ya rubuta sababin nuzul sannan kuma al ibn hajar al ya rubuta littafi shi ma sababin nuzul sai dai nashi littafin ya kai matuƙa wajen faɗaɗawa amma kaico abin da ya faru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 sai in gurguso kuma sai in taho zuwa ga nau'i dangane da salon da malamai suka ɗauka na yin tafsiri bayan waɗancan makarantu sun karantar ɗalibansu sun shiga duniya wane salo ne tafsiri ya koma cikin littattafai to a nan ne za mu rinka kawo a tattakaice za mu kawo sai dai duk abubuwan da za mu kawo za mu yi photostat don haka hatta masu ji daga nesa za su iya nemo photostat ɗin da za mu kawo insha Allah ta'ala a waɗannan wurare domin ainihin su rinka suna, suna bincike misali za mu zo mu magana akan at-tafsiru bil ma'asur tafsiri bil ma'asur sai mu ce tafsirin ibnu Jaririn tabari tafsirin ibnu kafir tafsirin shaukani tafsirin suyuti sai mu aje waɗannan a matsayin misalai to sai mu tsaya sai mu kawo takaitattun tarihin malaman da kuma bayani akan yaya littattafan nasu kuma yaya za ka yi wajen karanta su don ka gane su a bisa yadda ya dace sa'an nan sai kuma mu koma sai mu kawo a tafsiru bin ra'ayi me ake nufi da tafsiri bin ra'ayi menene karkasuwarsu su ma sai mu kawo maka misalin tafsiri bin ra'ayi mu kawo maka misalin tafsirin jallalaini mu kawo maka misalin al'amuran da suka shafi a tafsirul ishari mu zo mu kawo maka tafsiri na ainihin alfutuhatul futuhatul makkiya da mawallafin shi waɗannan abubuwan ina sane da cewa galibi ba haka aka saba gabatarwa da mutanen mu tafsiri ba an zaƙu ne a shiga tafsirin a marmaza a sauka amma fa muka ce muku dama mu tafsirin zamu yi shi ne a bisa manhajiya ta salaf idan ka je ka ɗauki gaba ɗayan malaman musalafiya da suka rubuta tafsirai duk a muƙaddimar tafsiransu sai da suka koro bayanai irin haka waɗanda ke nuna cewa a haka ya kamata a gudana wannan shine dalili na farko dalili na biyu wani sirri ne a cikin sirrin Allah shine abin da muke so wannan tafsiri masu sauraron hukunci su zo za su ji hukunce hukunce insha Allah na alkur'ani amma muna da ɗaliban ilimi waɗanda muke karantar da su littattafai na ilimin usulin tafsir muna son mu zo mu musu tafsiri a bisa ƙa'idojin da muka karantar da su wanda wannan ne zai gaskata musu abin da suka koya a karance sai su ga to yaya ike a aikace a ƙarƙashin haka idan muka jawo a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi in muka fassara ta sai kuma mu kawo wannan irin ta'awuzin ina asalinta a ƙur'ani ina asalinta a hadisi menene ma'anarta menene fa'idojinta sa'annan sai kuma mu zo mu yi bayani jimilla dangane da hukunce hukuncen ta'awuzi to kun ga a wannan lokacin ka a ce a yau kwana biyar akan uzu? tabbas ai gwamma a kori shedanun da kyau ina fata an gane to idan aka yi haka sai ka tuno to dama fa ya ce zai yi tafsiri ne a bisa manhajiya ta salaf sannan wani sirri shi ma da nake ishara zuwa gare shi mu a wurinmu ba sauke tafsiri ne yake da muhimmanci ba amma a tsaya kamar yadda sahabbai suka ce suka koyi ayoyi goma sai sun fahimce su sun yi aiki da su sun gano ilmomin sannan a wuce don haka mun ɗaukar wa kanmu ne kamar yadda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan alqur'ani so nawa aka saukar mishi da shi so guda ne aka saukar mishi da shi shine yau a saukar gobe a saukar yana yana bayani a hankali a hankali har kafirai suka ce laula unzila alaihi alkitabu ko jumlatun wahida me yasa ba za a saukar da littafin a lokaci guda ba Allah ya ce kazalika eh mun yi haka ne linusabbita bihi fuadaka don mu zaunar da shi a cikin zuciyarka wa nahu tartila kuma mu karanta maka shi mu karantar da kai shi dalla dalla sai Allah ya ce wala ya atunaka bi masalin illa ji'inaka bil haqqi wa ahsana tafsira duk sanda suka zo maka da wani kalubale mu kuma sai mun zo maka da gaskiya kuma mun zo maka da kyakkyawar fassara wannan me yake nufi ashe qur'ani a hankali ake karanta shi ana fahimtar shi idan ya zama a cikin shekara ashirin da uku yaushe za mu ba ku garanti za mu sauke muku tafsirin alkur'ani a cikin ainihin wata ɗaya a cikin ainihin shekara biyu idan muka yi muku wannan saukar jama'a mun gama muku tafsirin alkur'ani ba za mu sake muku sai ku je ku yi ta sauraron kasusuwa sai kuma mu dubi yanzu menene ake buƙatar kuma a karantar da ku sai a je a karantar da ku kamar yanzu sahihul bukhari yaushe za mu gama sahihul bukhari kuma mu sake koma a sake cewa a sake maimaita sahihul bukhari sai a ce a shiga cikin sunan tirmidhi na gama sai a ce a shiga cikin sunan nasa'i sai a ce a ɗauko muwatta ta imam malik haka ake yi to a irin wannan halin da irin wannan nazariyar ce idan Allah ya ɗauki ran ni malamin da nake yi kafin in kammala duk ɗalibin da zai hau kujera in ya ci gaba da tafsirin sai yayi babu bambanci da irin tsarin da na ɗauko daga farko domin an riga an fitar da guidelines abin da ya faru ga malamin malamin mu kenan shine Muhammadul Amin ibn Muhammadin al-Mukhtar shankiti a masallacin manzon Allah yake musu tafsirin Su waye ɗaliban akwai ɗaya ɗan Najeriya Dr. Ahmad Muhammad Bamba babban malamin hadisi na Kano yana ɗaya daga cikin ɗaliban akwai ɗaya daga cikinsu shi kuma mutumin ƙasar Misra ne alqadi atiyatu muhammad salim shi ne malamin mu da muka yi karatu a karkashin shi atiyya muhammad salim ya ce in aka kawo aya ɗaya wani lokacin sai shanki ya ci kwana bakwai ya nemi su fassararta kuma da ka ake yi da ka yake yi in aka jawo ayar in ya fara ficincinata gobe ma in aka zo aka yi sallar magariba kafin sallar isha in ya fara musu wani bayanin sai su ji a cikin ayar ne amma kuma yanzu wani hukunci aka ɗauko daban su ne waɗannan jeren giyar kasusuwa yana dab da zai kammala sai ya rasu shi malamin namu tsayyata muhammad salim shi ya ci gaba da ya ƙarasa tafsirin ka karanta farko da ƙarshen tafsirin ba su da bambanci me yasa saboda an riga an kafa musu ka'idojin da suka tashi kawai sai suka ci gaba da akansu don haka jama'a wanda yake son tafsiri irin wannan da ake gama gari gashi nan ana ta yi radio Najeriya Kaduna radio Nagarta FM wacece FM wacece zaka samu tafsiri mushakkalat amma mu dai ga nahiyar da muka ɗauka, kuma ba mu ce kowa bai iya ba amma muka ce mu ga inda muka ɗauka. don haka duk wanda zai zo wurin tafsirin mu kar ya zo da nufin cewa har yau ba a fara ba a'a tuni an fara sai dai ba irin yadda ka saba ba ina fatar an gane jama'ar musulmi kamar yadda muka tsara dama gobe da jibi kuma karatun sahihul bukhari ne ko to haka abin yake insha Allah muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ko da yake kafin a tashi karatun suratul fatiha to ya fara ta'awuzi